kushe su kuma kudin na'am a cikin wannan dara na sai tambaya na sarki yake hmm. ko mai anguwa ko liman sai aka wani sarki na nan haka sai ana zuwa na akbar jama'a kun je ji abin da ya faru da shi yayi ba ku ji ba a to kamata wannan wannan ya kamata a ji abubuwan da ya faru da shi kuma daga jihar zamfara yake kuma ya faɗa abubuwa masu ban sha'awa an lura cewa kamar yana sanya musulunta ne kwana uku iyayen suka ɗaure shi ƙarshe a kai shi wajen fasto ya mai addu'a ya fesa mai ruwa abokan shi su suka taimaka mashi da har ya sunan ya zo yana tambayan gidan sarki ko gidan mai unguwa sai ji ana wa'azi kawai sai taho ya ce shi na sama musulunta ne to kun ga wannan alheri ne ba dan karami ba shi yasa liman da kai da mutanen masallaci da mai unguwa kun yi bako na alkhairi allah maɗaukin sarki ya girmama ku a daidai wannan lokaci sannan kana da wata sana'a da kake gaskiya a gida ina da sana'a amma nan ga bakwai ni ba ba ba ta da a gaskiya ka yi dinki sosai na ka yi dinki ba dinki nake ba trader oh ya trader trader kake eh, yi ina ina kayan trader na naka ba tela ba trader ba ba ba sai da kaya haka ba yana eh? ina kayan a ba ta shiri ba ce ba kai <laughs> daga gaskiya ji ba ta shiri ba ce to allah maɗaukin sarki ya samu dace idan mutum zai musulunta akwai kalmomi guda biyu da ake faɗa mashi in ya yadda ya amince da ma'anansu zai faɗa shine la ilaha illallah ma'anan wannan kalma shine babu abun bautawa a bisa cancanta sai allah ba za ka bauta mu kowa ba sai allah ɗaya sannan sai wa anna muhammadan rasulullah kuma annabi muhammadu shi manzan allah ne annabi isa ba allah ba ne kuma ba dan allah ba ne annabin allah ne manzan allah ne allah ya aiko shi don ya nuna mu'ujiza kaman halittar annabi adam ne allah ya yi annabi adam ba uwa ba uba don ya nuna ma duniya shi ya isa sai kuma allah madaukin sarki sai ya halicci hawa'u da uba ba uwa don ya nuna ma duniya shi isasshe ne zai iya yin halitta da maza ko ba mata sai allah madaukin sarki sai annabi isa da uwa ba uba don allah ya ƙara nuna ma duniya iyawanshi shi da isan shi zai iya yin halitta da yawa ta hanyar mata ko ba maza ba uwa ba uba allah ya yi adam da uba ba uwa allah ya yi hawa'u da uwa ba uba allah ya yi isa me yasa ba ce hawa'u yar Allah ba me yasa ba ce adamu yar Allah ba halittan hawa'u da halittan adamu ya fi halittan isa ban mamaki da an saba ganin mata na haihuwa amma ba taba ganin namiji ya haihu ba ba taba ganin mutum ba uwa ba uba ba to amma shirya na Allah ne shi yasa in ka amince da wannan zaka faɗi la ilaha illallah ka yadda to ka ce la ilaha illallah محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله yanzu ka zama ɗan uwanmu mu da kai yanzu ɗaya ne a wurin Allah annabi ya ce duk wanda ya taɓa yin wani addini sannan ya shiga cikin addinin musulunci duk ibadan da ya ninki bi za a bashi to alherin da ka abun nan kenan sunanka abraham kana son ka sake suna ko kana son sunanka shi ya sunan shi allahu akbar jama'a ya ce yana sa sa mai sunan abokin shi da ya taimaka mashi ya gudu daga abin da yake ciki sunan kuma abokin nashi abdullahi sauraka yana son suna abdullahi jama'a ku ce allahu akbar sunan sunanka abdullahi sannan kuma <clears throat> malam za ku kai shi je wanka sannan a samun mashi cinda kaga baƙo ne a samun mashi abinci ya samu ya natsa koya mashi kuma addini allah maɗaukin sarki ya samu ku albarka kuma allah ya taimake ku wannan amanan ku iya riƙe ta da kyau allah ya girmama ku ya kimanta ku kun ga aure alheri ne sanadiyar wannan aure ga alherin da muka samu allah madaukin sarki ya tsare maka imaninka allah madaukin sarki ya samu rayuwanka albarka allah kuma ya tabbatar da gadiganka a cikin musulunci subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum